بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ تَصْلَوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi ina gaishe ku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tara mu kamar jiya watan ramadan na shekara ta 1438 ya ƙare sai gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mana sake haduwa a wannan yammaci na alhamis wanda shine ɗaya ga wannan wata mai albarka wata watan ramadan a shekarar 1439 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha bakwai ga watan biyar a shekara ta 2018 a lissafin da ake kira miladiyya ya sake haɗa mu cikin rahamarsa muna kuma gode masa ya sake haɗa mu a nan akan addininsa a musulunci kuma bisa sunnar ma'aikinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama muna gode masa akan ni'imominsa waɗannan manya-manyan ni'imomi na musulunci da sunna wanda babu wasu ni'imomi da suka kai su duk abin da ɗan adam zai samu a wannan duniya a rayuwarsa babu wata ni'ima da ta kai wannan ni'ima ta musulunci kuma ni'imar biyayya ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to yau Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na galadanci a garin birnin kudu a domin ci gaba da darussa da aka saba yi in wata ramadan ya kama bayan yanke darussa waɗanda ake ne da kullum na karatuttuka daban-daban za mu dawo kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma ko kuma karanta abin da Allah maɗauki ya sare na ƙoƙarin fahimtar ayoyin alkur'ani kamar da kuma muka saba muna bin littafin tafsirin malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala hakika kullum mutum in aka ce dama ta samu gare shi na karanta alkur'ani da sanin ma'anoninsa wajibinsa ya farin ciki wani lokaci har ɗauki mutum zai riƙa yi wannan yanayi ya sake dawowa kana cikin azumi kuma kana karanta alkur'ani ba ƙaramar falala ba ce ko ba kai kake karantawa ba kai mai sauraro ne insha Allah dai ana tare a cikin lada wannan wata mai albarka da Allah madauki ya kaddara shigarsa a yau din nan bayan a daren jiya ya tabbata an ga watan Ramadan a garuruwa da dama a wannan ƙasa tamu mai albarka ko in ce a duniya a ƙasashe daban-daban muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa yadda muka shigo wannan wata ya ba mu tawfiki akan azumtar wannan wata kuma ba mu tofiki akan aikata aiki na kwarai wanda zai zama mana sababin samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala ‘ya'yan azumi garan bawul ne kamar da bahaushe ke cewa yakan aro daga turanci ma'ana dai wani ƙoƙari ne da mutum zai yi na bin abin da Allah maɗauki ya wajabta masa domin tarbiyyantar da kuma horar da kansa azumi makaranta ce da idan mutum ya shige ta zai karatu a aikace ya ƙoƙarin biyayya ga abin da Allah maɗaukaki ya umarce shi da shi ya kuma nesanci abin da Allah subhanahu ya hana shi halal ne ka ci halal ne ka sha a wani lokaci da rana ba ramadan ba to idan ka saba a wannan wata guda ɗaya na ramadan abinda ya halatta ɗin nan ka ci aka ce kada ka ci kuma ka saba har wata guda baka ci da rana baka sha da rana baka yin abin da ke karya azumi na kusantar iyali da sauransu to wannan wata tarbiyya ce da ake sa ran za ka ɗore wajen biyayya ga dokokin Allah ko da Ramadan ya wuce ka saba da barin halal me zai hana kuma ka bar haram shi shine asalin dama a ce la'allakum wani shi shine taƙawar dama da za ka samu Tu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mu wannan taƙawa? Allah sa abin da za mu karanta na ayoyin alkur'ani da sharhin da zamu ji daga malamin da muke karanta littafin sa da kuma duk wani abu ma da zai iya biyowa cikin hakan Allah ya zama ya zama mana sababi na ƙarin fahimtar addini na ƙarin tsayawa akan tafarki madaidaici Allah kuma ya tabbatar da mu akan haka a dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kuma bayan godiya ga Allah wanda godiyarsa dama ba ta da iyaka kusan duk abin da za mu ma ba za mu iya ba da godiya yadda Allah ya cancanta ba ba za mu iya ba sai dai mu ƙoƙarinmu a matsayinta na ibada mu yaba wa Allah mu gode masa akan komai namu duk wata ni'ima da take tare da mu to daga gare shi take ya Allah mun san da haka mun yadda da haka kuma muna neman ka ƙara mana duk wata ni'ima babbar ni'ima dama kamar da na ambata mana ta musulunci da sunna da kuma dukkan abin da dan adam ke bukata a wannan rayuwa da kuma rayuwarsa ta gaba muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ni'imarsa ya yawaita mana ni'imarsa ya ba mu ikon gode masa alal aƙalla dai mu samu lada wajen godiyar kuma mu samu ƙari sakamakon godiyar da muka yi bayan nan dukkan waɗanda suke da hannu akan tsare-tsaren wannan karatuttuka a mune musu addu'a ta fatan alheri musamman kullum na kan fara da ‘yan uwa da suke ƙoƙari da ɗawainiyar a gudanar da waɗannan tsare-tsare wanda da yawa daga cikinku ba ku san yadda suke abubuwan nan ba gudanar da harkar kyamarorin nan da abin da ya shafi a sayan wasu abubuwan na kayan aiki duka wasu ne suka ɗauki abu tsakaninsu suke yi muna fata Allah santa Allah ya zama ko menene suka yi ya zama sababi ne na shiga aljanna a gare su ah, bayan su akwai waɗanda da'iman duwani aiki na alheri ba sa wasa da shi suna ƙoƙarin su ga cewa sun yi shi yadda ya kamata ko alal aƙalla dai suna da hannu a ciki kamar waɗanda suke ƙoƙarin ɗaukar ɗawainiyar yaɗawa wanda har yanzu ma wasu suna yi wasu ma suna shirin zuwa insha Allah ta'ala ba sai mun ambaci sunayensu ba wasu ma dama ba sa so ambaci sunansu amma kowaye da yake da hannu akan wannan lamari muna fata Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alheri wannan ta mu mune mata addu'a a wannan farkon karatu namu kuma koyaushe mu ne mai mata addu'a Allah subhanahu ta'ala ya zaunar da ita lafiya Allah ƙara mata albarka dukkan abin da ake so na alheri a cikinta Allah tabbatar dukkan abin da ake gudu na sharri Allah kaɗe shi shugabannin wannan ƙasa tamu da shugabannin wannan jiha tamu duk mu musu addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ƙara taimakon su akan ba da amanar da Allah ya ɗora musu ta shugabanci Allah ya ɗora su akan tafarki madaidaici Allah kimsa musu shiriya Allah sa musu san addinin musulunci har can tsatsakin zuciyarsu Allah kuma ya dora su akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya sa duk abin da suka yi na alheri Allah mu ya sanya shi a su daga shugaban wannan ta mu zuwa gwamnan wannan jiha mu da mai martaba sarkin dutse da kuma dukkan dai waɗanda suke da hannu akan aikin alheri kowane iri ne aka gudanar da shi Allah ya sa ba za su yi hasarar ladan su ba mu kuma Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan yin abin da yake shine daidai faɗin daidai aiki da daidai ba tare da lura da wani abu da ya saba mu hakan ba Allah subhanahu wataala muke roƙo ya daidaita harshen mu ya zama abin da zai sabbaba mana samun yardarsa shi za mu faɗa ba neman yardar wani ɗan adam ba Allah sun tala ya ƙara mana taufiƙi a kamar yadda muka ji malam ya karanta a za mu tashi a kan faɗin Allah maɗaukaki wala ta hinu wala ta zanu wa a a'law ana sanar da ni yanzu cewa mai girma shugaban ƙaramar wannan hukumar birnin kudu ya aiko wannan masallaci sabon inji <clears throat> kamar da aka rubuta min yanzu na gani to shi ma mune masa addu'a Allah subhanahu ta'ala saka masa da alheri Allah ya sa a mizanin ayyukansa Allah ya taimake mu mu kuma mu tarbiyyantu akan kokarin taimakawa addini a kowane lokaci duk abin da zamu yi mu rika kokari mu ma a tsakaninmu muna aikata abin da zai amfani wannan addini namu ya jama'a kowa yana da dama ya taimaka wa addinin nan ba iya shugabanni ba ne waɗanda kawai aka ɗora masu ne masu taimakon addini a'a kowa yana da nasa kai ma za ka yi naka ke ma za ki naki ko ma ku yi naku kowa ya gwada abin da zai ya sami yardar Allah subhanahu wa ta'ala babban abin da ake so shine tsarkin zuciya da yi domin Allah in kai wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karɓi aikinka la'alla kai baka sani ba shine ma sababin ka na shiga aljanna Allah yana lura da zuciyar mutum wajen bashi ladan da yake bashi a irin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wadda ta shiga aljanna sakamakon ta ba kare ruwa mai jin kishi kaga kare dai a cikin dabbobi a gun mutum da yawa daga mutane ba daraja ne ma da shi ba to amma saboda tausayin ran da yake da shi da kuma kyakkyawan niyyar shi wanda ya aikin ko ita wanda ta yi aikin kuma ga irin mummunan aikin da take aikatawa amma duk da haka Allah ya sa ta shiga aljanna zaka dan uwa karkare na kanka kwanan nan ina faɗakarwa akan waɗannan al'amura da munasabar zuwan watan Ramadan cewa dan Allah mai amfani da wannan dama na zuwan wannan wata mu taimaka ma junan mu shi taimako din nan kar mu ware iya cewa kullum mai ta yawo da kokon bara da wani kwando a masallaci da wata hula ta ɗan agaji ita ma ta ɗan tsage ana ta yawo gaban jama'a ana neman su kawo wannan duka hanya ce Allah ya ba da damar a taimaka amma haƙiƙa kar kowa ya rina kansa kuma kowa ya fito da abin da Allah maɗauki ya ƙore masa na taimakon wannan addini abin da ka bayar na taimakon addinin nan fa shine abin da ka mallaka shine zai ma amfani a lahira wanda ku kan makale baka ba da shi ba ya danganci irin abin da kai da shi in kai aikin alheri alheri ya zo maka ci da iyalinka tufatarwa da ci da kanka shine abin da zai amfane ka shi ma a nan duniya kuma ka samu lada dangane da ci da iyalinka amma duk abin da za ka yi wanda ba wannan ba in ba taimakawa addinin ba ne sai ka ga baka samu abin da kake so ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa zukatanmu don Allah mu taimaka wa ‘yan uwanmu a wannan wata waɗanda ba su da abin da za su ci Allah ya yi yawa da gidaje a halin da muke ciki yanzu a wannan ƙasar tamu waɗanda za a kwana ɗaya biyu uku ba a jefa loma ɗaya a baki ba alal dai daga gidan a ce an dafa ta sai ko a samu wani abu can a karumo can a karumo can ga mata da Allah maɗauki ya bar su bayan mazajensu sun mutu an bar su da 'ya'ya marayu adadi mai yawa wasu ba ruwan kowa da su Allah takawa masu aikin marayu da alheri a kowane gari da kuma wannan garin namu Allah ƙara musu albarka Allah ƙara taimakonsu akan kan kyakkyawan niyyarsu da kuma duk wanda ya ba da gudunmawarsa a kan wannan aiki muna roƙon Allah sun ta'ala ya sa ya zama masa sababin shiga aljanna wallahi daga cikin abin da Allah ke sa rayuwar mutum ce albarka babba daga ciki bayan imani da tsayawa a kan tafarki madaidaici wallahi akwai taimakon mutum ka rika taimaka ma wani komai ƙanƙantar abin da ya hore maka ɗauki, ko raba da wani gwargwadon tsagin dabino dabino kwaya ɗaya kake da shi ka tsaga biyu ka taimaka ka ba wani taimako ne sai zama maka sababin shiga aljanna baka sani ba don haka don Allah mu taimakawa junanmu haƙƙin kotaka kar a manta da shi a wannan wata wannan wata wata ne da ake riƙunyawa mutum a riƙunyawa mutum ladan ciyarwar da ya ba da taimakon da ya shi yasa wasu bayan Allah a wasu ƙasashe suke sanya watan fidda zakarsu shine watan Ramadan ba dan saboda wajibi ne a fidda zakka a ramadan ba a'a saboda kawai a ramadan din suke so su fitar domin irin ribanyawar wanda ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu watan da annabi sallallahu alaihi wasallam yafi alheri da ba da kyauta irin wannan watan watan ramadan duk abin da ya zo hannunsa ba wani abu ne yanzu nan zai ba wani a ba wannan a ba wannan a miƙa wannan don haka ba yanayi muke ciki da zamu takure kanmu mu makale alheri sai iya mu da ƴaƴanmu da matanmu ba mu daure dan Allah mu raba alheri a tsakaninmu da juna Allah na taimakon wanda ya taimaki dan uwansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ba ta wasa bace ban ce ka je ka gwada ba amma sanannen abu ne ga duk mutanen da suka saba taimakon ƴan uwansu, to zaka ga Allah baya barin su cikin ƙasƙanci da wulaƙanci. wani bawan Allah duk ran da ya taimaka ma wani shi kuma sai ya samu mai taimakonsa kaga ashe wasila ce ma kana son taimako to ka taimaka wani sai kaga Allah ya taimaka maka don haka mu yi kokari da Allah mu amfani da wannan wata wajen waɗannan ayyuka da kuma sauran ayyukan alheri karatun alkur'ani neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala daga laifukan da muka dade muna aikata su ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu Allah sa mu cikin salihan bayinsa to kamar da na ambata mana mu dawo kan ayoyin da za mu tashi kansu a cikin siyaƙin karatun ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ke magana akan yaƙin da ya auku a Uhud tsakanin muminai da kafirai a ƙarƙashin wannan ne har yanzu ba mu fita ba daga wannan su yaƙi ɗin Allah maɗauki ya bayyana mana cewa sunnoni hanyoyi yadda Allah ya saba mu'amala da bayansa a duniya sun gabata ku yi tafiya a bayan ƙasa ku duba ku ga yadda Allah subhanahu wa ya sanya aƙibar maƙaryata waɗanda suke karya menene uƙubarsu menene sakamakonsu sannan Allah ya ce wannan bayani ne linnasi ga mutane wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin wa mau'izatun lil muttaqin shiriya ne kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah wannan ba ku manta ba shine abin da muka karanta na ƙarshe a watan Ramadan da ya gabata haka inda zamu tashi yau shine fadin Allah madauki da yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi wala tahinu kuma kada ku raunana kada ku samu rauni a zuciyarku wala tahzanu kar ku baƙin ciki ku samu damuwa wa a launa, alhali ku ne maɗaukaka, ko kuma wala tahzanu wa antumul a'lam kar ku yi bakin ciki ku ne fa madaukaka duk wannan ta zo a bakin malamai ko wawi ta zama ta hali ko kuma wawu ta zama ta isti'nafi mana kamar ni sabon zance ne taƙariri ake cewa ku ne madaukaka a na farko ko in hali ne to abinda ake nufi fi halati a a'laun in kun kasance ku ne madaukaka yayin da kuka yi ƙarfi, to ai ba daidai ba ne wanda yake mai karfi ya zama ya raunana kuma yana bakin ciki in kuma mun dauke shi a istinafi kada ku yi bakin ciki ai kada ku yi rauni kada kuma ku yi bakin ciki da damuwa ku kwantar da hankalinku ku ne fa maɗaukaka wanda ke Allah ya ɗaukaka shi ai bai kamata ba kuma ya zama yana cikin wata damuwa ko yana tsoro an fahimci fasar da yana cikin wannan ma'anonin da malamai suke shi yasa malamai suke cewa nan Allah subhanahu ta'ala ya tunasar da muminai ne hala iqdamihim wa hala idbarihim halin gabatuwarsu lokacin da suke halin tinkarar abokan gaba ana cikin yaƙi to kar a samu tsoro yayin da ka fuskanto kar ka zama matsoraci yayin da kuma aka yi abu an gama ka juye baya ka tafi to kar ka yi bakin cikin abin da ka rasa an fahimci abin wannan su ne abubuwan biyu lokacin fuskantowa a yaƙi da abokan gaba to ba kai ba tsoro ba raunana karka razana karka firgita wannan sanannen abu ne a tsarin soja da duk wani mai yaƙi in aka ce ka tsorata kuma ai magana ta ƙari to karka tsorata ka tsaya kyam sannan kuma kar ka yi baƙin cikin abin da bayan an yi yaƙi ka tafi gida an ji ma ciwo an kashe ma ƴaƴa, an ƙona maka dukiya an ƙona garinku an yi kaza duk kar ka yi baƙin ciki kai ne maɗaukaki antumul a'launa i'tiqadan wa manhajan wa maslakan wa shari'atan wajen aƙidar ku da hanyar da kuke bi da shari'ar da kuke bi da matafiyar ku da mahangar ku da duk abin da kuke aikatawa ku ne madaukaka addinin ku shine gaskiya wannan kun ga kuma rarra shine Allah yake wa mu'minai cewa kada ku damu addinin musulunci shine gaskiya babu wani addini da yake shine gaskiya in ba musulunci ba shi kadai ne gaskiya karka ce wai shi kaɗai ne ko shi ya fi gaskiya a'a in dai addini ne wanda Allah zai karɓa to duk addinai Allah ba zai karɓe su ba sai musulunci daga ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wa al'umma daga duk addinai ɓatattu ne rusassu ne ba za a karɓe su ba musulunci kawai za a karɓa a gun mutum to wannan ɗaukaka ce ko ba ɗaukaka ba babu ɗaukaka da ta kaita cewa addinin musulunci shine sama ba lalle ya zama shi ne sama a kowane lokaci ta ɓangaren soja da ƙarfi ba za a iya samun lokaci na rauni kamar irin halin da muke ciki yanzu muna cikin hali na alwahan mummuna kuwa na rauni da ƙasƙanci da rashin alƙibla da rugujewar lamura da taɓarɓarewarsu da rashin haɗin kai yaƙi a tsakaninmu fitintunu tsakaninmu rashin son juna rashin haɗin kai kowa ya fi kowa iyawa kowa shi kaɗai zai rayu kowa shi kaɗai shine mai maganin matsalarsa haka muke ko ba haka muke to wannan matsala ko wannan hali hali ne da Allah baya son sa shi yasa a Qur'ani a wurare da yawa a wasu wuraren kai zan ce Allah madauki yayi amfani da siga ta na fiyo cewa muminai an kore musu alwahan kaskanci da tsoro da rauni an kore musu shi an yi nafiyunsa cewa babu kamar da Allah mulki yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin da yawa daga cikin ko da yawa daga annabawa wasu mutanen kirki suka yi yaƙi tare da su su ne ribiyun suka yi yaƙi tare da annabawansu fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi ba su raunana ba dangane da abin da ya same su fi sabilillahi babu rauni babu firgici babu tsoro wa ma ba'ufu har yanzu dai babu rauni tare da su wa mastakanu ba su kaskanta ba shine istikana ta tazallul ba a kaskanta su ba amma babban shi shine kamar da Allah ke faɗa a wannan ayar in kuntum mu'mini to a wannan ayar kuma hani ne a waccan da na kawo yanzu na nafiyu ne ma'ana ba sa yi baya cikin siffar muminai su zama makaskanta to wannan wani irin kaskancin ake nufi jin ƙasƙanci ake nufi da rauni da tsoro ko muna da raunin to kar mu raunana kar mu tsorata ya zama muna da ƙarfin zuciya akan yin addininmu muna da ƙarfin zuciya da a kan cewa addininmu shine gaskiya wannan shine abin da Allah mai dauke nufi Da haka akwai nafiyu akwai kuma annahyu Da wannan aya da muke karantawa yau ta maganar annahyu ɗin ce asalin shi da ma alwahan malamai suna cewa ma'anar sa a lugar larabci shine abu'afu fil amal rauni a aiki da kuma duk wani lamari naka ka zama ka samu rauni baka da karsashi baka iya motsawa ka mi kauya an fi karfinka to Allah madauki ya hana mu akan wannan kar mu yi shi duk yadda tsanani yayi mana tsanani da gaba kai gaba a tsakanin mu da abokan gaba to kar mu samu rauni a zuciyar mu mu rika jin cewa Allah ya ki taimakon mu Allah bai ki taimakon mu ba za mu zo mu magana a baya nan gaba insha Allah domin a ƙarshen ayar Allah madauki ya faɗi wani abu ya ce me in kuntum mu'minin to ku jira lokacin za mu zo kan wannan gefen insha Allah sharadin samun taimakon Allah shine a zama akan imani yawa to abinda ake nufi kenan da wato shi asali a alwahm kamar yadda annabi zakariya ke cewa inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa hanal azmu kashi ya raunana ana faɗin kashi ya raunana mana an girma an daɗe jiki ya fara rauni to yana neman Allah maɗauki ya hore maka wanda zai zama shine mai gadan annabcinsa mai kuma gadan iliminsa shine Allah bashi annabi Yahya alwahan ana cewa alwahnu da sukuni na ha'u ana cewa alwahanu da tariki ma'ana ha'un aimata fataha ma'anarsa dai shine abba'afu fil amal wasu kuma suna cewa rauni min haithul khalqi wal khuluqu raunin mutum ta ɓangaren halittarsa da ɗabi'arsa shima ma wahan ne ana mutum ya samu rauni ta hanyar ɗabi'arsa mana ba shi da ƙarfi a jiki ya zama talaɓaɓo lange-lange haka kamar iska ta buge shi wannan wani haka Allah halicce shi to amma dai ai sunansa rauni akwai abin da yake fi'ilul lahi ne akwai kuma abin da yake min fi'ilul abdi wa khuliqal al-insanu da'if kaga ashe rauni yakan samu mutum daga aikin Allah ne amma a cikin maf'ulatihi Allah ya halicci abin a cikin halittarsa a samu mai rauni a don haka ana samun iya rauni ta wannan bangare wasu malamai sun sai abin da ake da alwahan shine istila'ul khawfi ala nas tsoro yayi sai dara ya fi karfin mutane ya zama duk an tsora mu ba mu da katabus mun razana mun firgita to wannan shi ake nufi Allah yana gaya mana karmi wannan irin wannan firgitar murazana me ce ce duniyar nan ne wani zaka ga hankalinsa ya tashi ya tashi sosai akan harkar addini yana ganin tuho ko addinin zai bari ne saboda tsanani yayi yawa an matsa masa ko waɗanda ba musulmi ba sun dame mu da yawa ko addinin za a bari a'a bawan Allah kada ka bar addini kai ridda washe gari ka faɗi ka mutu shikenan sai wuta amma kai haƙuri Karshen lamari shine a raba ka da rayuwarka a duniya in aka raba ka da rayuwarka ka zama ka bar duniya ka mutu kana nan da imaninka to nasara ka ce shi kansa a ce akan addinin aka kashe ka cin nasara ne don haka karka samu wani abu na tsoro da firgici da razana a cikin zuciyarka wasu malamai suna cewa shi abinda ake nufi da wannan alwahan shine da'afun yalhaqu alqalba wa da'afu mutlaqan sun ce rauni alwahan shine wanda yake a zuci da'af kuma shine wanda yake kowanne ma'ana da na zuci da na ba zuci ba za ka iya kiransa haka idan aka ce jikin mutum ya raunana shine ake ce ma in kuma hankalinsa ne ya raunana ya firgita ya tsorata ya razana ya tsorata to sai a ce masa me alwahan wannan dai cikin maganganun malamai akan wannan bangare din Allah subhanahu ta'ala kamar da na ambata mana a waɗannan ayoyi guda biyu wa ka'ayyin ya kawo maganar nafiyu a wannan kuma wala tahinu ya kawo maganan mene nahyu don haka kada ka yi wani abu na tsoro na firgici a haɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan lafazi na alwahan ya zo hadisin sauban mashhuri ne da duk kun san shi da ya rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yushikul umam an tada'a alaikum a wata riwayan ta tada'a al'ummomi sun kusa su zama sun yi cincirin do a kanku suna kiran juna su zo su halaka ku shi ne an ta tada'a yad'u ba'dhum ba'dan alaikum sashen suna kiran sashi kafirai wannan ya ce kai ku su kira ƴan uwansu ku taho nan ga musulmi nan ku zo mu murƙushe su wancan ma a wannan wurin shi ma haka ake waccan kasar ma haka ake can kasar ma haka ake nan garin haka ake manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Abu Dawud ya ruwaito shi al-Imam Ahmad bin Hanbal da Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman isnadi ne sahihi cewa al'ummomi sun kusa su dauke ko irin yadda masu cin abinci suke kewaye akushinsu in suna ci to haka za a mai da ku abinci wannan ya yagi nasa wannan ya yagi nasa wani abin kun san an fara shi tuntuni ƙasashe masu ƙarfi da suka zo suka gutsutsu da ƙasashe masu rauni da sunan Ist-Imari, suka mai da su colonies nasu tun daga wannan aka fara wannan gutsura-gutsura ba zan ce ma shine aka fara ba kafin shi ma an yi da yawa irin wannan an yi wa musulmi ta ta'annuci da yawa a tarihin duniya shi yasa waɗannan ayoyin da muke karanta wanda zamu karanta wasu abubuwa da yawa akan su kwanan nan insha Allah tasliya ne Allah ke mana da kuma sharuɗa da ya sanya mana muna fata mu mai da hankali mu ji waɗannan abubuwa da kuma maganganun da malamai suka ambata a cikin wannan hadisi manzon Allah suna ya ci gaba yake cewa al'ummomi za su zo su zagaye ku su kewaye ku suna ƙoƙarin halaka ku irin yadda masu cin abinci suke kewaye akushinsu wannan na kai hannu ya ɗau loma wannan ma na kai hannunsa ya ɗau loma haka ƙasashe ko rundunoni na kafirci za su yi wa al'ummar musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya kusa wannan abin ya faru to da ya faɗi wannan sai wanda daga cikin sahabbai ya tambaye shi yace wa min qillatin nahnu yawma ma'izin. yace ya rasulullah saboda ba mu da yawa ne za a yi mana haka za mu koma kamar dan akushi da za a zagaye shi ana cefana ta nan ana gutsira ta nan ana kamfata ta can ana muntsina ta nan sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace bal antum yawma idin kathirun ku a wannan ranar kuna da yawa ba kaɗan bane walakinnakum ghufa'un ka ghufa'i sayli amma za ku zama wufa nan ce wufa tarkace sharar bola irin wanda ruwan sama ke ɗebowa shine ka gusa isaili shi ne mamakon ruwa in aka yi ruwa a gari kamar munan garin aka yi ruwa ka tafi dam washe gari me kake gani ko ka bi abin da wannan hanyar ruwa da aka yi a yanzu me za ka gani a ciki shara ce ta taru wani gun ta kasa wucewa an ɗebo kayan gidan wani da kayan gidan wani da kayan gidan wani duk an same su a titi karkacin da ba a so to irin misalin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan da al'ummarsa akwai lokaci zai zo da duk yawan naku zai zama ba amfani ba za ku yi wa kanku komai ba an fi ƙarfin an fi ƙarfin ku ku mutane ne waɗanda suke maglubuna ala umuri abinda za ku zama kenan ta gusa isail sannan ya ce ku saurari wannan magana wala yanzu annallahu Allah min suduri aduwikum almahabata minku kuma Allah zai zare kwarjininku a zuciyar a ƙirjin abokan gaban kwarjini da musulmi yake da shi Allah zai zare shi ba za su tsorace ku ba to yaushe za su ji tsoron ku musamman in mutum ya dubi dama an yi watsi da sharaɗi in kuntum mu'minina nan an samu khalal a cikinta al'umma da yawa an koma shirka an koma bid'a saban Allah shine abin alfahari a gun mutane da yawa zinace zinace zinace liwatsi maɗugo sata rashin girmama shari'ar Allah wulaƙanta addini kowa na ganin hankalin ma ya fi addini amma ga sunaye nan da salihu da isa da ali da yusufu da abubakar da umar sunaye irin na musulmi muhammadu amma kuma duk siffofin aikin ga irinsu yaushe kafirai za su ga darajar ku tare za a je gidan giya a sha da musulmi da kafiri wanda musuluncin zai girmama yaushe kafiri wanda ba musulmi ba zai girmama zai ga alfarma zai ga wani abu na kwarjini a idan musulmi idan an kama musulmi ya yi zane da ɗan wanda ba musulmi ƴar wanda ba musulmi don Allah tambaye ku duk ana cikin wannan halin ko ba a ciki to zuwa waye za a yi wa mu'jiza haka kawai sai Allah ya taimake ku mu ɗaga hannu a yi ya Allah ka taimaka Allah ka fidda mu amma ba mu ɗauki matakin mu gyara abin da yake so mu ba ma so abin da yake a yi mu ba shi muke so mu ba kuma sai maka kai abin da kake so kai a maka tattalin arziki ya kyau wasu ma dama duk zancen su kenan tattalin arziki ya kyau a samu ragadul aishi duniya ke daɗi hanyoyi masu kyau asibitoci ruwan sha da sauransu wani mafarkinsa kenan zancen a gyara alaƙa da Allah kwata-kwata ba cikin abin da dame shi amma kuma yana son taimakon Allah to gaskiya lamarin ba haka yake ba za mu zo ne kan waɗannan insha Allah ta'ala to a ƙarshe manzo Allah sai ya ƙara sai ce wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahn to ga zancen nan Allah zai jefa rauni da tsoro a zukatanku ya zama duk ku zama matsorata faƙala ƙa'ilun sai wani dai har yanzu ya ce ya rasulallah wamal wahan shi wani wahan ɗin da ka faɗa menene shi wannan shi dalilin da ya sa muka shigo wannan babin menene wannan wahan ɗin manzo sallallahu alaihi wasallama sai fassara alwahan bima yusabbibuhu alwahan sai fassara wannan wahan da abinda wahan ɗin ke sabbabawa shine sai sai hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da ƙin mutuwa shine rauni ko yana san duniya kuma ba so ya mutu wannan abubuwan guda biyu ya uwa da san duniya da ƙin mutuwa akwai su a cikinmu ko babu san duniya ana so a ji daɗi a fanta ma a more kowa tunaninsa galibin mutane zan ce galibin mutane tunaninsu yaya duniyan nan za ta yi daɗi za ta yi kyau ya za ka samu kaza ya za ka samu kaza ya za ka samu kaza kullum in ka ga wani abu tare da wani na wata ni'ima la'alla ma istidraji ne Allah ke masa ba ta hanyar halal ma kila ya samu ba amma burin ka kai ma ka samu wani ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza wani ko alheri ba so a ciki galibi abubuwan da muke so ko ka ji an maka addu'a ne a ce in Allah in dai alheri ne Allah tabbatar sai ka ji ya ce a ah, ai mallam insha Allah alheri ne ko yana neman aiki yana neman wata zai aura da sauransu ya ce da Allah ai mana addu'a ta ce to in alheri ne Allah tabbatar to shi baya so ka raba gida biyu din nan in alheri ne Allah tabbatar sai ce maka ai mallam ai insha Allah alheri saboda jahilci ilimin dan adam komai ka mai da shi zuwa ga Allah ka nemi Allah baka mafi alheri a ciki ko alherin ne to ka nemi mafi alheri Allah ka mu dace to wannan shine sababin da zai jawo a samu rauni san duniya da kwaɗayi da kuma ba a san a mutu kamar da na mana Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da Ahmad da Baihaqi a cikin littafinsa Shu'ab al-Iman a hadisin Abdullahi ibn Umar akan sa zan tsaya ya isa na san duk hadisai ne da kun san su hadisin al'ina idza tabaya'tum bil inati ko idan har al'umman nan ta rika cinikin ina a tsakaninta cinikin ina kun san shi shine mutum ya je wurin wani mai kaya shi bukata ce ta kawo shi ta kuɗi sa zai koma makaranta ba shi da kudin registration sai je wurin wani mai sai da atamfa a ba shi atamfa uku ta dubu ashirin ya ce ya karɓa bashi sai ya karɓa ya rungume su zai juyo tun da shi kuɗi yake so sai mai shagon ya ce dawo ka sayar min wannan atamfofin naka guda uku na dubu ashirin zan saya a dubu goma sha biyar ga su yanzu kuɗi hannu sai ce to kawo sai karɓi dubu goma sha biyar sai mai da atamfa gun wanda ya sayar masa ba fauni ya je sayarwa ba shi wannan ɗin sai ya zama ya samu dubu goma sha biyar kuma ana bin sa dubu ashirin wani shine bai ul'ina to in har mutane ba su daina wannan ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa akhadhtum bi aznabil baqar kuka koma ba ku da aiki sai bin jelar shanu ana ina za ka gona ka dawo aikin shanu buɗa kaza da kaza ba ka da ko time na sallah da wani abu na gyaran gida da komai wani ko tsafta babu to ba iya wannan ba duk wani abu makamancin wannan ya shiga ciki kada a ce iya masu shanu ake suka anan a'a duk wani harkar ka ta duniya ya zama ita ce ta fi maka sama da gyaran addinin ka wa raditum bizar'i kuka mai da hankali kan noma noma noma a tafi gona gewaya a rasa sallah ku tuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya tafi gona gewaya ya dawo ya samu an yi sallar la'asar ya makara saboda bakin ciki ya dauki gonar gaba ɗaya bayan yace ya bayar fi sabilillah ya rabu da ita in dai ita ce za ta ja masa rashin sallar la'asar sau ɗaya wannan sahabbai kenan na tabbata ba za mu iya wannan ba Allah kyauta wa taraktumul jihad kuma kuka bar jihadi ba ruwan ku da firgici da tsoro ya gama kakka maku sallallahu alaikum dhullan to Allah zai dora muku kaskanci la yanzihu ba zai cire shi wannan kaskancin ba ba zai cire muku shi ba hatta tarji'u ila dinikum a sai kun dawo addinin ku wannan abin da kuke na san duniya da san kar a mutu sai kun bar shi kun dawo kan addinin ku sannan sai Allah cire muku wannan kaskanci din wannan lafazin wahan din bai zo a ciki ba amma ma'anarsa ta zo tun daga zul yawwa Allah madauki zai sanya muku zullan zai zai dandana muku kaskanci a gaban abokan gaba da a ƙasashe da yawa na duniya sai dai ka ji cewa musulmi ne suke tafi da al'amura suke kaza suke kaza amma abubuwa sai su zo su juya ya zama ba haka bane ba haka bane ko yanzu duk haka ake cike yanzu ƙarfin tattalin arziki ƙarfin ana zancen makami ƙarfin hatta na jiki mun zama malalata Ya'yan mu ga sunan duk an mai da su shan ƙwaya idan mutum yana shan ƙwaya zai samu hankali in bai samu hankali ba zai tunanin abin da zai taimaka ma kansa ko zai taimaka ma al'umma to wahan yana nan tare da mutane to amma kullum in ana irin wannan zance musamman ga samari malamai sukan ce menene abin yi a irin wannan zamanin da muke ciki to abin yi ba shine a fito da hayaniya da ihu da zage-zage da ƙone-ƙone ba ko a dau makami a kafirta mutane irin hanyar su boko haram da masu kama da aikinsu wannan ba ita ce hanyar kawo gyara a cikin mutane ba kada wani ya ji irin wannan hadisai ce to ai kenan ai jihadi ke ku zo mu tafi jihadi babba da mutane za su yanzu shine su kansu su zama musulmin kwarai din tukuna musuluncin da har Allah zai muku mu'ujiza a wurin yaƙi to ba ba karamin tsada ne da shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani a yaƙin badar me aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su Allah ya taimake su har mala'iku aka turo fa suka taya su yaƙi an yi wannan ko ba ai ba Allah ya zubo da ruwan sama aka samu nutsuwa har gengedi aka ya filin yaƙi soja ka ji an ce ga soja amma yana gyangyaɗi me yake kawo wannan ai sai nutsuwa babban nutsuwa me ya musu wannan abu taimakon Allah ne amma da aka zo yakin Uhudu sabo ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu kar ku sauko daga kan dutse sai suka sauko wannan saban da suka yi ya jawo abin da ya faru har ba iya sauran sahabbai ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka masa haƙuri kun ga sakamakon sako to yaushe kai yanzu kana zance shirka ta ta da baibaye al'umman nan ta. wani yana bautawa wani dan adam kuma yana cewa la ilaha illallah wani yana bautawa wani kabari kuma yana cewa la ilaha illallah wani bai yadda ya tafi kasuwa ba sai ya daura gurunsa da layarsa kuma yana cewa la ilaha illallah wani sai an masa tsimi da kaza da kaza da hulal aljanu da me sai an je gun bokaye an yi menene sannan ya yadda zai shugabanci mutane ko makamancin wannan sannan yana la ilaha illallah yana zuwa masallaci dan Allah wannan musulmin suka cancanci a musu mu'ujiza irin wannan a kawo musu taimako a kawo musu ɗauki har a turo musu mala'iku su taimaka musu da wani irin musulunci shi yasa malamu suka ce in muna da hankali mu koma mu gyara musulunci mu koma filin da'awa a ilmantar da mutane tasfiya da tarbiyya a gyara sources din addinin nan ma'ana hanyoyin samun addini ƙur'ani dama yana nan tsaf hadisai a tankaɗe da tankaɗe da rairaya a fidda raunana kar a yi aiki da su a tsaya akan ingantattun hadisai ilimi a dora mutane a kan ilimi ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga wani malami a zamanin yanzu da zai bautar da mutane sai an bi ra'ayinsa ba babu maganar wanda za ta zama hujja a gaban ubangiji su wa tsallaren kiyama idan ba maganar Allah ko maganar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba Allah ba ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam maganarsa ba za ta zama hujja da za a kafa hujja da ita ba sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ijma'in su shine hujja in suka haɗu akan ra'ayi shine hujja wajibi kowa ya bi ra'ayinsu amma mutum ɗaya a cikinsu in wani ya saba masa to ba za mu ɗauki ɗayan ya zama hujja gare mu ɗayan kuma a watsi da shi ba haka maganar malamai mafi inganci kamar da suka faɗa a littafin usulul fiqh shine qaulus sahabi laysa bi hujjati maganar sahabi ai wanda yake lam yutaba alaihi kaulin da wani bai bi shi ba ba ijma'i a kanka ba daga to in wanda ba sahabi ba ai wanda ke sahabi ra'ayinsa ga irin hukuncinsa yaushe za a bautar da mutane da hankulan wasu daga sai mun tsarkake wannan abu a kira mutane zuwa ga tauhidi a tsarkake bautar Allah shi kadai mutum ya shigo masallaci ya bauta wa Allah shi kadai a gidansa ya bauta wa Allah shi kaɗai, babu gunki ba hoton wani da yake girmamawa ba wata laya a jikin motarsa ba wani abu ya tsaya dogara ga Allah shi kaɗai, to sannan muka kama hanyar wannan in kuntum mu'minin din da har za mu cancanci Allah ya ba mu ila'i da ɗaukaka har wanda ba musulmi ba su ji tsoron mu amma ana ana luwatsi ana sata corruption ana murna wa mutum ya samu harkar da zai saci kuɗin al'umma ko ba haka ake ba ko ya ci zaɓe ya rayu a kan eh, arzikin al'umma ko kuma ya samu wani babban aiki shi kenan ya wawura ya kwasa ya kwasa a nan amma murna ake masa wannan irin al'ummar to yaushe kuma sai Allah ya zo taimaka mata ta fita daga ƙasƙanci abin haka bane Allah ba haka yake amma duk maganar Allah subhanahu wa ta'ala dangane da taimako abu biyu ne da imani da shi ma taimakawa addinin kun ga wannan abin da ya faɗa wala tahin, wala tahzanu wa antumul a'launa haka kawai a'a in kuntum mu'minin na biyu ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurku to gashi wannan shine abin wannan magana ce duk ba wani surkulle a cikin ta magana ce ta Allah kurkuru a Qur'ani an taimakawa Allah a taimakawa addininsa ya taimaka mu amma ba a zauna haka kawai kana saɓo ba kai shirin tuba ba amma kana cewa Allah ka sa mafi ƙarfin kafirai to kafirai mai aikinsu aiki a zahiri iri ɗaya shirka ce la Allah in an batta kana la ilaha illallah ka bar shirka su suna shirka to amma ayi shagiya tare ayi zina tare ayi kaza tare haba jama'a ya kamata mai kan mu'adalci sai an canza an bi wannan abin da Allah maɗaukaki ya ambata sannan za a samu wannan taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala to mu karanta komai daga maganar malam Abdurrahman Sa'idi ba amma gobe insha Allah sai mu karanta abin da ya ambata daga littafi zan ƙara mana 'yan mintuna biyar da suka rage akan ko magana akan wannan maganar wahan ɗin raunin ya zama ba sai mun sake dawowa kansa ba insha Allah daga cikin sabubban da suke jawowa rauni ga al'umma na farko akwai raunin imani yadda da Allah ya yi ƙaranci a gun mutane to za a samu rauni a jiki rauni a cikin al'umma raunin ɗaukaka babu shi haka daga cikin sabubba asbabul wahan akwai ba'aful iman raunin imani ba a dogaro da Allah yadda ya kamata mutum yana musulmi amma bai yadda ya dogara ga Allah ba sai ya hada da wasu abubuwa sai ya je gun malam sai an masa tsafi sai an masa wanka tsirara sai an masa wanka da jini ku ba tauhidi an shiga shirka ko kuma kana magana da, ayoyi kana hulɗa da su amma baka yadda ba kana kokonto shin Allah da gaske yake ma an mun kaza din zai mana kaza to kana da raunin imani Allah ba zai taimaka ma ba kuma rauni zai tabbata a zuciyarka abu na biyu san duniya da makalkale mata hubbud duniya wa ta'alluqu biha sababi ne da ke sa a samu alwahan rauni a zuciyar mutum da jikinsa na uku mun faɗa a hadisi ko in ce mun karanta yanzu a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karahiyatul maut kin mutuwa Ko ba so ambaci mutuwa ko zuma ma an ce wai ko hira ake da su in ka ce mutuwa sai su tashi ko ka kawo labarin wane ya mutu sai malam ni fa ba na san irin wannan zancen wallahi raina saboda me shi baya so a yi zancen mutuwa ya fi so ya daɗe to wannan sababi ne shi ma na wahan a zuci at-tanazu'u wal ikhtilaf sabani da rikici a tsakanin juna wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba wannan baya yadda da wannan wannan kaza da kaza da kaza sabani yayi yawa mun kasa yadda da junanmu musamman ana zancen al'amuran zaman lafiya to wajibi ne fa a yi da juna saɓanin ra'ayi kada ya kai mu ga cewa mu ba da ƙofa mu rasa zaman lafiya duk yadda kuke da saɓani da maƙocinka hakuri manta da wannan abu ka fuskanci babban abin da zai zo ya halaka ka da kai da shi ya manta da cewa kuna da sabani ko ba haka bane abokin gaba ba ruwansa da kai da ka ba kwa shiri ran da yaki ya taso ba zai ce a wannan tunda wancan ba sa shiri mu wannan yafi gaba da mu bari mu yi maganin an suka zo gaba ɗaya za su yi maganin ku duka wannan ba ana nufin a daina maganar gyara aƙidar mutane ba kamar da wasu suke amfani da irin wannan kalmomin suna nufin haka duk da muna kiran mutane a gyara aƙidu a yi abu mai kyau a tsaya a sunna to amma abin da ya shafi zaman lafiya to abu ne da za a iya zama da kowa duk irin aƙidarsa duk irin fahimtarsa a tattauna da za a zauna lafiya wannan ba ita ce matsala ba sannan daga cikin abu a tarbiyatu sayyi'a mummunar tarbiyya shi ma sababi ne na rauni da ke haifuwa a zuciyar mutum da kuma fidda rai da fidda ƙauna da yanke wa mutum ya ji a zuciyarsa shi kenan shi ya sallama ai an fi ƙarfinmu to wannan ya aso shi ma ba a sansa. duk yadda abu ya lalace kar ka manta cewa Allah yana tare da kai Allah yana tare da addininka kuma kana kan addinin gaskiya ka riƙa ji cewa wata rana insha Allah Allah zai kawo ɗauki zai kawo taimakonsa wani lokaci wani sai kawai kamar a ce ya faɗi ne game da bahaushe ke cewa ya saduda ko yawwa mutum ya saranda ya miƙa wuya kawai a zo a yanka shi irin lokacin da aka samu irin wannan hali lokacin tatar saboda tsabar kisan da suka yi wa musulmi har musulmi zai kwanta ya ɗau takwabinsa ya miƙa wa mutanen tatar ya ce ga shi zo kai ɗan tatar ni musulmi ne zo ka kashe saboda tsabar rauni da aka taɓa samu a wancan zamani to kar a samu irin wannan sababi ne na wahan ko za a ɗauke maka rai ka rika itizazi da addininka addininka mai girma ne addininka shi ne gaskiya kar kai wasa da shi sannan kuma mutum a zuciyarsa daga cikin abu kar ya rika ganin cewa halin da muke ciki a shi kenan mun riga mun halaka mun kare wannan karashin wancan ne na ƙarshe musahabatul muqaddirin waɗanda suke zama su raunana mana zuciya da kuma sauraron masu kawo rikici mu daina sauraron su duk wanda zai kawo rikici tsakanin mutane to kar a saurare shi a rika kallon abin da ke shine maslahar al'umma don a yi maganin matsaloli a yadda suke zuwa kowane abu kuma da kowace matsala da bukatata da ma'aunin auna bukatata an fahimci abin musahabatul mukhazzilin wal istima'u ila ko lil murjifin yana da cikin abin da ke jawo wahan masu yawo da jita-jita ai wani ya ce abu kaza a kanka wani ma ya ce abu kaza a kanka to ana sauraron irin wannan to ba za a zauna lafiya ba ka yi ƙoƙari ka daina sauraren 'yan gulma in ba haka ba za a riƙa bata maka 'yan uwanka yau a zo a ce maka wani baya son ka yau wani baya shiri da kai duk mai kawo wannan ka daina sauraren su. abin da bai tabbata ba kar ka ɗauke shi waye ya ce kaza to ba ruwa na ko kuma je ka kira shi a kirawa ne eh kai ka faɗi kaza shikenan in ya san za ka yi wannan binciken ba zai kawo maka irin wannan zancen ba to duk in kana son al'umma ta zauna lafiya a rika ɗaukar waɗannan matakan insha Allah ta'ala rauni zai tafi to akwai wasu abubuwan dai amma lokaci ba zai ishe mu ba tunda mun ji hanyoyin magani ku juya waɗannan asbab din insha Allah to su ne magani hubbud dunya az-zuhd fi dunya ko karahiyatul maut to a daina tsoron mutuwa ka sa ran a koyaushe zaka tafi lahira sannan kuma a maganin saɓani tsakanin juna da rikici a daina a ƙarfafa imani duk abin da zai ja mana ƙarfin imani to mu sa hankalin mu san mu gyara tarbiyyar mu sannan kuma mu daina fidda rai cewa Allah zai taimaka mana dan mun ga musulmi sun yi rauni yanzu kowace ƙasa ana kaje musulmi kaza da kaza da kaza sai mu ce shikenan musulunci ma ko ba gaskiya bane ne ko kaza da kaza ne duk wannan kada ya taso musulunci gaskiya ne alamar gaskiyar ma dama ita ce wannan din ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga mana ba ya ga mana tashin kiyama ba zai zo ba sai mutum da yake rike da addini kamar yana rike da mai garwashin wuta a hannunsa yanzu duk duniya wa tsana a duniya duk duniya za a iya haɗa kai da kowa against musulmi haka ne ko ba ka ka shigo kuma cikin musulmin har yanzu wa aka fi tsana a cikin musulmi ahli sunna mai bin sunna wanda yace shi annabi ne gwaninsa dan Allah ka ji ba da masu da'awar masoya manzon Allah ne su amma kuma su ba su yarda annabi ya zama gwaninsu ba wani ne zai zama gwaninsu har suna kin wanda yace annabi ne gwaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam sallar da irin ta annabi kullun sallallahu alaihi wasallam a bakinsa kullun karatun alqur'ani karatun hadisai ya fi kowa sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa hujjarsa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda me saboda wannan din ake kinsa don haka kaga kenan ashe in kana son ka zauna lafiya kana son ɗaukaka to ko kai kaɗai ne ka tsaya a kan hanya madaidaiciya kuma ka ƙoƙari ka jawo yan uwanka a yi haƙuri da juna a rage saɓani a girmama juna ai haƙuri ai haƙuri Allah subhanahu ta'ala kuma zai taimaka mana insha Allah Allah taimaki addinin sa Allah ƙara tsananta mana taimakon sa Allah kawo mana tallafin sa Allah ƙarfafa addinin musulunci da musulmi a ko'ina Allah ya maganin fitintunu da musulmi suke ciki a ko'ina Allah haɗa kansu haɗa kai amma akan gaskiya haɗa kai akan ƙur'ani akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar magabata Allah subhanahu ta'ala ya yassare mana al'amura dole sai mu tsaya anan in Allah mu ya kai mu gobe sai mu dora da karanta abinda malam Sa'idi ya ambata a littafin sa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu